a Washington DC. To masu raro barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kamawa a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voa hausa da tukan ko kuma sashen hausa da tukan masu gabatarwa maryam dauda tare da ni sarfil hashin gumel. sauraro yau take ranar Juma'a 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Sarfiliya na ga kana ta hamma kana miƙa kamar wanda ya kwana tsaye halaka je can kasuwar Black Friday. To a'a ban je ba kasuwar Black Friday ba. zama na gida na ci tale-tale na koshi na yi mhm. tatil kawai <laughs> kawai don dai ban sha kofi da wannan safiyar ba ne. Hmm, ba shakka ko da yake binta yaro abokiyar aikin mu ta ce ta taba zuwa cin irin wannan kasuwar bari mu je yanayin yadda kasuwar take. ni ba ni zuwa wannan rigidomar amma mm. wata ran mun yi tafiya muna atlanta ya na suka runguma duka ce duk sai dai a tafi akwai wata michael kors wani shahararren mai kayayyakin mata jakuna designers mm. din nan to na michael kors din nan na dai dauki jakar haka na rike mm. ashe sai wata ce ta rike igiyar <laughs> wato ana bi kenan eh, Ina na dauka na dauki jaka sai ta juya ta kalle ni sai ta ce a'a a'a wannan jakata ce sai na ce mata ai ni na rike jaka ke igiya ka rike To masu rauni za ku ji yadda aka gari game da batun jaka nan gaba. Kuma Maryam kin ga su 'yan Najeriya ba bar su a baya ba. suma sun fara Black Friday. Sosai a mm. wata hira da Baraka Bashir ta yi da wani matashi a Kano ya ce. Ina aiki da Game Store ado bayero mall da kenan kan titin zuro kano wato black friday shine ɗaya daga cikin ranar da ake eh, zaftare kudaden kayayyaki da ake siyar da kayayyaki kusan da sauki ko wance kusan cikin garabasa kuma tafi da sharhin wani masani a fannin tattalin arziki akan irin wannan al'ada ta rage farashin kayayyaki sai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe domin jin duk waɗannan bayanai. sauraro yau Juma'a a nan Amurka rana ce da ake kira Black Friday wato babbar ranar da galiban kamfanoni da shagunan kasar ke rage farashin kayayyakinsu sosai kuma daga nan zuwa farkon shekara mai zuwa an dinga rage farashin kayayyakin kenan. Wannan al'ada da ya sannu a hankali tana samun karbuwa a wasu kasashen duniya. To Baraka Bashir wakilin murya Amurka ta yi hira da wani matashi mai aiki a wani babban rukunin kantina da ya ce su ma suna yin Black Friday. Uh, sunana abdulwasiu mustapha kuma ina aiki da game store a dubai mall da kanan da kenan kan titin zuro kano to gashi na ganka da takarda kana tarabarwa wai black friday menene black friday wato black friday kamar yadda mutanen mu suka fi sani shine ɗaya daga cikin ranakun da ake zaftare kudaden kayayyaki da ake siyar da kayayyaki kusan da sauki ko wance kusan cikin garabasa. Idan aka ce cikin garabasa kamar da kaso nawa ake ajiye waɗannan ake ya danganta da kayayyakin kuma za ki ga ya danganta da kuma kamfani kamar mu a misali a wajen kamfanin mu mukan wato gani cewa yadda za mu zabtara kuɗi da yadda wato kwasomomin mu za su samu damar da za su iya siyan kayayyakin cikin rahusa ai ce sai cewa kake zabtarewa zabtarewa daga sau nawa ake zabtarewa kin san idan na ce eh, yanzu misali idan kaya na naira nawa ne ana oh, to bara mu baki misali kamar a cikin abin da eh, takardar da na raba zaki ga da akwai talabijin ta wato kamfanin royal me wacce da muke sayar da ita akan naira dubu talatin da takwas hmm. amma yanzu muka rage kuɗi akan naira dubu ishirin da bakwai da tara za mu siyar ranar wannan black friday to wannan yana nuna miki idan kika duba kasan kasan da aka cire na kuɗin ya kusan kaiwa kusan kaso ah, talatin ko arba'in ko hamsin menene menene makasudin wannan ragewa da kuke shin kayan sun kusa sun akwai wani adadin lokaci da suke kaiwa ne da kuke cewa tunda in kaya ya kai kamar shekara kaza ya kamata a rage a ba haka bane ba tsarin shine ana ganin kokarin cewa yadda za a ya zama to kusan waɗanda ba su da karfi da su mallaka su ma sun sun ci gajiyar wannan gara to ko a ina kuke samun riba a yawancin ribobin mu kin san wato da yake kayayyakin kafin mu siya za mu sami wato kamfanin da suke suke ainihin producing din kayan ko kuma suke kawo kayan da yawa sai mai striking deal da su da muga cewa shin nawa za ku iya sauke mana mu ma muga cewa mun dan samu wani abu amma kuma na ƙasa su ma su zaman to sun mallaki wannan a dare wannan lokacin a kafin kafin lokacin ai muke wannan abu na din a ta kana nufin ga mun ku riga kun ci riba ku yanzu kawai rarar ne kuke rage wani wani sai kayayyakin idan kika duba ma fa babu riba kusan kattakar ake yi kawai dai a'a ana so dai a jawo kwastomomin domin su saba da mu in ya so ko ba komai a wani lokacin za su yi wani abin da za a samu a ciki har yanzu da rashin bayar ka na'am kace babu riba ba wai babu riba bane ba ai ba a yin eh, kasuwanci babu riba amma abin da nake nufi shine wani lokacin ki ga kattakar ake bi kuɗin da aka siya din ma bai fi kuɗin mota aka fitar da kuɗin kayayyakin da aka siya ba kin fuskanci abin da nake nufi daban yake da a ce a na siya kaya naira ɗari kuma na ci riban naira ishirin ko talatin a kai. ko da za a mai da kuɗi shi kenan. insha Allah da ba duka kayan ne zai zama to komai za ka mai da riba ba za ka samu riba amma dai muna yi ne domin kwastomomin mu su ji daɗin abin kasuwanci da mu domin su ma su ƙara turo wa su zo su kaya daga. to me yasa sai a ƙarshen shekara kaɗai kuke wannan abu. a kusan mu ko da yaushe idan da kina bibiyan yanar eh, gizo-gizon mu ko kuma kan kamfanin mu zaki ga kusan duk sati biyu muna yin wato abin da ake kira promo na sati biyu muna yin na wata daya muna yin na sati daya to a wannan karan da gaskiya mun fi zabke kudin saboda kayayyakin da muka siya a wajen ainihin wanda suke producing din kayan sun rage mana kuɗi mu ma muke ganin cewa ya kamata mu rage kwastomomin kuɗi domin su ma su ci gajiyar wannan tsari da muka zo da shi. black friday din a sake mana duk juma'a ce ta karshen wannan wata ko daga yawanci juma'a ce wacce ake dauka ta karshen watan November. juma'a daya juma'a guda daya dan kama shi bayan rigima kuma dan kama shi bayan oh <laughs> la ilaha illallah an kama shi a rage rigima baka ka da to da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato <laughs> an ka mashi manajan rigima ba abin da idame shi kasan kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho mai mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa. <laughs> To lalle fa. To yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda na tattauna da Binta Asiyar abokiyar aikin mu wadda ta bayyana min cin wato irin cin yanayin wannan kasuwa ta Black Friday a nan Amurka. Salamu alaikum an gaishe ka a Sarfilu Black Friday mutane suna gani kamar wani karamin wai zuwa sayayya ne kawai na dan kaɗan rage kwai ka samu ciniki mai albarka mm. amma ba su san menene ba wani gagarumin dawainiya ne da tashin hankali mm. <laughs> saboda friday day a america wato shine wani babban gagarumin lokacin sayayya mutane za su tafi kantuna tun kafin a buɗe yanzu dai ga wannan bala'in sanyi da ake yi amma za ka ga sun je sun cika wasu fa sun kwana fa a bakin shago a bakin shaguna da bakin mall suna nan sun sa bargunansu sun kwanta suna jira a buɗe. To me yasa gaba ɗaya shekarar mai kwanaki 160 da wani abu mutane ba su je sun kwana a bakin shago ba sai wannan rana. akwai dalili mm. dalili kuwa shine in na gaya maka ma abin zai baka mamaki mm. wato kamar wasu walmart haka da su best buy da sauransu manyan shagunan nan hmm. Hmm. wasu su za ka ga talabijin din da yake ake sai da shi dubu daya dubu daya hmm. da dari biyu ko wani abu wato za ka ga farashin shi dala ɗari ɗaya ko dala ɗari ɗaya da saba'in da biyar dubu ɗaya daga nan ya sako ya dawo naira dala ɗari dala ɗari dala ɗari ɗaya da hamsin dala ɗari biyu duk daga dubu wani abu kina nufin cewar an yanke kashi casa'in cikin ɗari na farashi haba kaya da yawa an musu wannan yankin to da yawa da suke hmm. kwana a kofar nan su dama kayan electronics din da suke nema wato kayan lataroni kayan lataroni hmm. sosai saboda wani ma zai ɗiba zai je sayar sai ka ga shagunan fa sai su sa ma wani lokaci a ce cikin awa ta farko in aka hmm. bude mutum hamsin da suka fara shiga hmm. za ma su samu karin dala ɗari ɗari haka ko hamsin hamsin wasu hmm. su kuma za su iya samun wannan da aka kaiji wannan kayayyakin to ko kaga layi yayi ana budewa ko wasu hawan kan wasu ake ana faduwa ana rubibi Wani ma zai kama ɗaya kai ka kama ɗaya. to in baka da wani guntun labari mai ban dariya mm. <laughs> kai da jama'a ku ji eh, akwai wata Michael Kors wani wannan shahararren mai wannan kayayyakin mata jakuna din nan jakan ake MK ake ce musu ko mm, na san su mm. to akwai sanda ni ba ni zuwa wannan rigidomar amma wata ran mun yi tafiya muna Atlanta ya na suka runguma duka ce duk sai dai a tafi mm-hmm. dan mun je tare da yan uwa ne haka sun zo mana hutu eh, muka cika muka je mm-hmm. Ka ga wanduna da suke wajen dala a hamsin sun kawo dala takwas designers mm. din nan to na michael kors din nan na dai dauki jakar haka na rike mm. ashe sai wata ce ta rike igiyar a'a wato ana rububi kenan eh inzina ja kira ja na ɗauka na ɗauki jaka sai ta juyo ta kalle ni sai ta ce a'a a'a wannan jakata ce to jaka ce kadai ta rage akan kanta ko kuma ita wannan ita hmm. kadai ce wannan me wannan wannan design ɗin nashi to fa eh wato an dan yi rikici da eh, rikici sai sai na ce sai na ce mata ai ni na rike jaka ke igiya ki ka rike sai ta ce mun ai ita <laughs> wallahi ita MK duk kayan ta MK ne kuma wannan design ɗin nashi da yake babu shi da yawa a kanti ita shi wannan din special design ne shi take so sai na ce mata to ni kuma daga lokacin ka san mm. mutum ya fito da maitarsa sai ka san abin da za ka yi mm. sai na ce mata to ni daban da mk da yawa ai ya kamata ki ji tausayi na ki ban mu <laughs> sai na mata siyasa wato kin siyasa ce ta fita yawa sai ta kalle ni sai ta ce to dauki mm. jakar Ah, sai muka wuce sai ana suka fashe da dariya to wannan baturiya ce ko baka fata ne baka fata ce baka fata ce eh baka fata ta amurka amma ta amurka hmm. eh ka san su ko ba su wasa da maganin kaya wallahi sai ta saki jaka ƴaƴana suka fashe da dariya ah, su ce dan su san ina da MK din da dama amma su suka ce mamakin mata siyasa yau kin mata siyasa kwarai <laughs> da gaske kafin wannan shekara ta zo akwai shirye-shirye da kike ku a ce yau in wannan shekara ta zo abin da zan saya zan jera sunayen list na abubuwan da zaki saya ne ko kuma sai lokacin lokacin ya zo ake tunanin me za a saya menene a ciki a'a akwai wanda musamman suna yin list din su mm. zaka ga kamar cikin shekara wani dan talabijin ɗinka ya lalace mm. wani dan abin girki ya lalace wani kayayyaki kamar yanzu ka gani an shigo yara masu masu yaya haka mm. za a koma sama next year za ta tafi za su koma su an riga an koma makaranta to amma da yake a ƙasar Amurka akwai iyaye da yawa ko ni nayi wannan mukan yi sayayyen kayan mu na shekara mai zuwa ne ma 'ya'yan mu a ajiye eh to ka ganin ka samu irin sales din da ake yi ko na Black Friday nan Mm. so wani zaka ga ya dan rubuta dan abubuwan da yake nema in Allah ya baka sa'a ka je ka same su to in baka samu ba wani sales din zai taho to da yake ke mazauniya mm. amurka ce eh. kuma yanzu wannan black friday in an fara yin ta a najeriya eh. idan zaki tana cewa duk wani lokaci da ya zo ko sallah ko kirsimeta ko wani mm. babban abu da ya zo najeriya kayayyaki suna tashi ne maimakon su kasa to menene bambanci kenan a wannan ayya ayya ayya kai co wato ba su san yadda ake yin sai da sayarwa ba ne mutanen mu ba san dabara ba san dabara ba mm, wani yana ganin su suna ganin dukan sun suka daga farashi da yake mutane na son saya za su samu kuɗi da yawa mm. amma ba a nan take ba saboda wani kaga a kantin shi an daga farashi zai sai da abu maybe guda goma ko biyar haka da mm. sauransu amma inda za su koyi black friday wallahi kusan rabin kantin ka zai kare sai ka je ka ɗauko wani to malama binta s mun gode kwarai da gaske da kika samu kika zanta da mu a yau sannu a sarfilo na gaishe ka sosai sannu da kokari ni ma na gode jama'a mu huta lafiya to madalla an gaishe ku baki ɗaya ma sauraro kafin mu je ga sharhin malam yushewa aliyu ku dan shakata da wannan wakar tolilin baba mun gode. Masu sauraro ita dai wannan al'ada ta rage farashin kayayyaki da ake yi a ƙarshen shekara ko a farkon shekara tana janyo riba sosai ga 'yan kasuwa amma masu dabara. Malam Yusho Aliyu mai sharhi akan harkokin tattalin arziki dan gwagwarmaya kuma ya yi mana ƙarin haske akan tasirin yin gwanjan kayayyaki a wannan lokacin. To ita wannan al'ada na rage farashi wanda a tattalin arziki ana ko ana ce mishi discount mm. wannan yanayi ne waɗanda kamfanoni lokaci-lokaci suka duba a kasuwancin da suke da kuma irin saukin da za su musamman an zo ƙarshen shekara wanda suke ganin akwai kayayyakin da in sun wuce wannan shekarar ma to sasu zai zama na cewa a dokan aikin ko kuma a mm. dokan kayayyakin to sun lalace kenan expired saboda haka suna amfani da wannan dama kuma da yawan mutane sukan jira irin waɗannan lokuta domin su yi siyayya saboda lokaci-lokaci in an zo irin wannan siyayya to akan ba mutane dama musamman marasa ƙarfi ko kuma waɗanda su dama al'adar su ce su jira irin wannan lokaci saboda sai abubuwa masu yawa to al'ada ce mai kyau a kasuwanci kuma ya samo asali ne tun lokacin da aka kirkiro kuɗaɗe kuma kasuwanci ya zama ya haɓaka sannan suka duba lokutan da mutane suka fi farin ciki suna amfani da wannan dama na farin ciki domin duk mm. sanda mutum zai yi wani abu na farin ciki to yakan so ya kashe kuɗinsa kuma baya damuwa da abin da yake kashewa saboda yana neman biyan bukata ne kawai. Watakan suna amfani da kuma wannan dama su kara jan hankalin jama'a kenan. Eh sosai kuwa saboda shi duk abin da aka yi sa domin mutum to akwai abubuwan da aka yi su domin yara akwai abubuwan da aka yi su domin manya akwai abin da aka yi su kuma domin gidaje to za ki iske saboda yanayin a al'amuran kuɗi a cikin kasuwanci da kuma karancin kuɗin a hannun mutane mm. za ki iske cewa akwai mutanen da kan aje kuɗi ne na tsawo na lokaci mai tsawo saboda irin wannan dama saboda su mallaki abin da za su more rayuwarsu a cikin shekara mai zuwa ko kuma a wani lokaci mai tsawo saboda haka idan aka yi irin wannan yanayi to sai ki iske cewa su wanda suka siya suna munna su ma wanda suka siyar suna munna. sannan gwamnatoci su kansu a wannan lokaci suna samun sauki saboda a lokacin za ki ga abubuwan da mutane kan yi na rashin da'a ma gwamnati yakan ragu hmm. kuma a lokacin gwamnati kan samu haraji mafi yawa saboda haka yana da amfani sosai a tattalin arziki wato kamar ɗabi'a ce wadda aka tsara addini za ki iske akwai lokacin da addini ya tsara lokacin da mutum zai zama ya kamata ya ta kyauta saboda in ya kyautar al'umma takan koma ta zauna ta zama ta fahimci juna sannan kuma a samu ci gaba sannan a samu zaman lafiya. Hmm. yanzu ita wannan ranar ta black friday da ake yawan saye-saye saboda rage farashin kayayyaki da aka yi kana gani wata al'ada ce da ya kamata a ce 'yan kasuwarmu a kasashenmu na afirka su ma sun runguma eh wato al'ada ce wacce eh, an ma fara yin ta don yanzu haka a cikin manya-manyan shaguna waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen waje kamar wani shago da ake ce ma shoprite eh, suna irin wannan abubuwan eh, exactly kamar jiya ina dawowa gida yara na suka ce to baba fa ga na an rage kuɗin kaza an rage a ƙaro blender a ƙaro kaza to kin ga har yara ma saboda sun fara fahimtar haka kin gani sun ƙara min ƙwarin gwiwa in tafi in yi saboda haka ɗabi'a ce wadda za ta gyara tattalin arzikinmu sannan kuma ta sa gidajenmu mu zauna cikin farin ciki saboda a duk lokacin da kana da naira dubu goma hmm. amma abin da zaka siya da dubu goma in ba irin wannan lokacin ba zaka siyo abu guda biyu sai ya zama na cewa yanzu kana da dubu goma sha biyar amma idan ka je abin da zaka siyo zai kai ka siyo abubuwa da suka kai kusan guda goma to kin ga riban kafa kenan kamar yadda ake cewa wato kura ta taka kwado ke wannan riban kafa ne to wannan haka yake to malam yusha'u me ya sanya mu yawancin 'yan kasuwan mu sai ka ga idan ana kama bukukuwan sallah haka ko na kirsimeti ko karshen shekara maimakon masu rage farashin su wannan ce ma damar su ta kara farashin kayayyakin su me yasa suke yin haka to ai yana daidai da abin da wani masanin tattalin arziki wanda ya shahara wajen ilimin gina ƙasa wato uh, development economics wanda ake ce ma ww uh, rosto waɗannan yana daga cikin mugayen ɗabi'a na wato handama da babakere waɗanda muka ginu a kai saboda a lokaci-lokaci za ki kamar haɗama ne za ki iske cewa kamar mutum ne sai a gayyace shi biki da a gayyace shi biki ana raba abinci ɗaya ɗaya kowa ya samu shi kuma sai ya koma ce sai ya karɓa wasu da yawa duk da ba zai iya ya fi karfinsa to haka 'yan mu suka ginu da wannan ɗabi'a ta haɗama wanda a cikin wannan ɗabi'ar ta haɗama yakan sa mu zama dukkan mu mori abin da ya kamata mu mora ba sannan kuma a lokaci-lokaci muna watsi da abin da addinin da ya koyar da mu muna watsi da al'adar mu sannan wannan ɗabi'a na wanda turawa suka gano shi wanda mm. kamfanonin suka gano mm. yana canza wato zamantakewan mutane idan ka oh. gane cewa yau idan ka je wannan shagon ga lokacin da suke zai shiga cikin wato eh, kalandan ka ko da yari dinka cewa lokaci kaza zan aje kuɗi kaza saboda in je waje kaza su kuma yan kasuwa mu saboda haɗama duk lokacin da aka zo kamar misali lokacin sallah sai ki iska cewa ah, a sallar layya an tsira duk irin kiraye-kirayen da za a yi saboda haɗama da kuma son a tara abu nan take wanda kuma jahilci ke tabbatar da haka saboda akwai hanyar da za ka tara da yawa hmm. kamar kasuwa ne mawaki ma kasar hausa mamman shata hmm. ya taba cewa a rafa shi da manyan rumfuna mutane su ne kasuwa Mm. wannan haka yake wato idan farashi ya sauki za ki iske cewa mutanen da za su zo za su zo da yawa ne duk abin da ka kawo za ka siyar in kuma ka siyar da shi ka duba ƙananan riban da ka ci ya fi ka sa kuɗi mai yawa wanda mutanen da za su ya zai zama 'yan kalilan ne kuma riba ka ta zama kalilan so ya haɗu ne da babakere da haɗama da kuma jahilci. To ko akwai wani ƙalubale da ke tattare da irin wannan ɗabi'ar ta rage farashin kaya musamman musamman kamar irin ranar black friday ɗin ga jama'a wato akwai abin da bahaushe ke cewa wai biyan bukata ya ji fa dogon buri mm. saboda haka ita wannan kalma na biyan bukata duk abin da aka yi a kasuwa da duk abin da mutum zai je siya a tattalin arziki yana kokari ne a turanci abin da ake cewa maximization wato ya samu biyan bukata na wannan abin duk sanda ka je ka biya bukatan kanka ka ji daɗi to wannan jin daɗin da kai da biyan bukata wato kuɗin ya maka rana rage farashin ya maka rana to amma ɗabi'an da take a cikin shi ne da yawa wani lokaci irin waɗannan abubuwan da ake gwanjo za ki iske cewa in abinci ne to ka sun zo lokacin karewa kamar misali abincin da aka rubuta zai kare ne ya lalace mm. ranar talatin da ɗaya ga watan disamba watan karshe kenan na watan bature to sai aka kawo maka aka yi gwanzon shi kai kuma sai kasiye shi domin ka ci ka ci a January ka ci a february to kin ga wannan yana da tasiri a rayuwar mutane wanda kuma bai da kyau kuma da yawa ba su fahimtar haka din to kin ga wannan kalubale ne kalubale na biyu shine kasancewa wato su gwamnatoci ya kamata duk irin wannan lokaci su ma su samar da wani yanayi da mutane za su samu wani sauki a cikin haraji na wasu abubuwan da ake saidawa mm. waɗanda su ma waɗannan kamfanoni idan suka samu sauƙin harajin to zai koma ga kayayyakin da suke sayarwa ne sannan zai koma gidajen mutane sannan idan mutane suka samu biyan bukata a ah, to tana da kaza a gidanka da kuma da in ba shi za a je a ko a sata ne ko kuma a fashi a siyo shi sai mm. ka same shi da kuɗi kaɗan to kin ga wannan ya haɗauce wannan fitina na kwace ko kuma sata ko kuma wani abu irin waɗannan amma ƙalubalen galibi ya ta'allaka ne a ranar da waɗannan abubuwa za su lalace ko kuma irin ingancinsu da ya ragu mm. wanda za a amfani da su. To kuma bisa ga bayanin da kai a baya a ƙarshen shekara ne kamfanoni suka fi mai da hankali akan rage farashin kayayyaki kenan. eh abin da yasa suke a ƙarshen shekara saboda kowane irin hukuma ko kuma ma'aikata ko kuma shaguna wato suna abin da ake cewa stock taking wato kayayyakin da aka siyo a duba a ga nawa aka zuba a cikin kasuwanci nawa aka samu riba sannan kuma in akwai hasara ta nawa ce suna kokari su rage hasara su kuma ƙara riba saboda idan aka rage hasara aka ƙara riba to zai sa kamfanonin da ke masu zuba jari su ci gaba da zuba jari sannan abubuwan da ake sayarwa a ci gaba da yin su sannan kuma gwamnatoci da ake biyan haraji tun da ka riga ka siya akwai kayayyakin da harajin ana cire shi ne kai tsaye akwai waɗanda kuma dole harajin yakan biyo baya ne to tun da irin waɗannan dalilai yasa kamfanoni sukan je ƙarshen shekara domin su rubuta wato littafan su na kasuwanci ya zama na ya daidaita saboda fahimtar masu kuɗi a wannan kamfani da kuma irin riban da za a yi da kuma irin bunƙasa kayayyakin da za a yi kuma akan auna wani irin kayayyaki ne aka fi so a cikin wannan shekaran saboda a hmm. sake inganta su saboda masu siya su siya haka kuma akan duba waɗanda ba a cika so ba shi ragowar su zai nuna cewa ba a bukatar su saboda haka wurin yin su a cikin kamfanoni sai a rage yawan da ake yi saboda a samu kar a ta hasara kuma a ta rasa ayyukan yi wanda a ƙarshe zai shafi tattalin arziki. san akwai abubuwan da zaka faɗi sosai dan latso mana yanar gizo nan muga a Najeriya wani shaguna ne suke Black Friday wato suke Black Friday akwai su kwarai da gaske to kin akwai wani shago Konga ya kata Kongo ya kata mm, su ma suna akwai Jumia Jumia. Sai kuma Slat Nigeria da kuma oh. Shoprite. Eh Shoprite na. Amma kuma duk naga alamun price nasu duk wato farashin nasu bai kai ba wani bambanci sosai a ah, eh, akwai bambanci gaskiya tunda an rage kamar kashi 20 zuwa 30 cikin 100 to kin ga ma ah, an rage akwai rage kenan hako ganan wajen kashi 50 a ah, nan har ta kina ji ma a yiri da muka da binta har ta in ta ce ana kai kashi 90 cikin 100 ana ga wasu ma shaguna wasu malls din ma mm. shaguna a malls su ma suna yi oh okay akwai wata shaguna a malls duk suna wannan eh, to mutane masu neman rahusa masu dabara ce ai inda yan kasuwa za su gane saboda in suka rage farashin yanzu sai mutane su ban kaɗo su ta sayayya to kin sa a da ke ci min raimani a'a wai sai kiga lokacin azumi lokacin kirsimeti lokacin wani biki ya zo sallah eh. ko sallar layya kamar yadda ka je min magana da malam Yusha. malam Yusha ki faɗa wai sai farashi ya taso eh maimakon a rage rage a taimaka al'umma a yi ciniki a samu kuɗi ai mu mutanen ba san da wannan ba kai wannan lamari a hankali amma kasashen nan suna yin dabara sosai kamar da yadda muka ji a wannan shiri mutane da sun faɗa wannan dabara ce gaba ɗaya ga mai sayi da mai sayarwa kwarai ka taɓa zuwa black friday ɗin ne a'a muna ji dai ana yi kin lamarin nan sai kuma ta wallahi eh to ni ma na taɓa kwatanta zuwa amma ka ga da na je wajen karfe cunkoso na ga wani dogon layi na kira eh, jami'an na ce dare ba ake sayayya na ce shi kike ganin zan fita ta ce karfe hudu sai na aje keke karfe hudu na asuba eh na ce ba dole na tafi na ban masa tarkacen su da gaske to mutane sukan tara kuɗi sosai eh kuma da wani. saboda su je su siyo kaya masu rahusa masu rangwamen farashi da aka yi yankewa farashi domin samu. Ai wasu kasan asusu suke yi a mm. ƙarshen shekara saboda wannan lokacin ana Amerika kenan mm. don duk wasu kayan yara da za su saya mm. kayan kici ko kayan makaranta da sauransu. Binta S Yaro ta faɗi. Eh. To wannan lokacin ne. Haka. In ka aje kuɗin ka sai ka samu cikin rahusa ka samu garaɓasa. Haka ne to abin da zan ce shine kalubale gare ku masu 'yan kasuwa na Najeriya da na kasashen mu na yammacin Afirka. Wannan dama ce ku zo ku samu ku buɗe domin ƙara ci gaba ƙara ƙarfafa kanku da kuma ƙarfafa kasuwancinku gaba ɗaya. To masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin mu yau. Ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan maudu'i ko kuma wani sabon shirin da za mu kawo muku idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta ta na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown ni sai ma injiniyan mu na yau wato Mr. Elliot Nisar fila hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. gaba.